tsakanina da yaran nan aliyu sai dai allah ya isa kawai ya gama cuta ta ya gama cutar rayuwar mu kawai gaba ki daya mun zai wani yo abinda malam an riga an abin da yasa ake ta neman mijin ba a samu ba kenan ya yi asiri da kan kan jaba ya je ya binne a tsohon kabari shi sa ake ta neman miji ba a samu ba umarni na san dama aliyu ya sa mana daga mu ba sai abin da ya ce umar yanzu za a yi kuwa an ce ma gidan da aka an yi riga an yi gida akan tsohon kabarin ina aka sani ina aka sani da za a kawai a a rushe gidan to ai sai da gidan yake ke kuma ma kwaciya kawai gidan nan ne da ni